أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala malamu kuma tashin malami ya kawai fata isani kuma sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun da ne ga وقوموا لهم شيوخهم يعزهم الله al'adu. wanda ba komai kawosa ba idan biya ta zo mai yana sai da amina muna ga Allah ya gafarta mata wanda hakikalin gaskiya gaskiya mu ba za mu iya faɗan farin cikin da muke cikin shi Allah ne mu da Allah ya ba mu mu mu shi abul fatih ne ya nuna da wuri alfatan mun fi da ba za a magana ilimi ne mun san ba kowa ba amma musamman sai zo nan ga mu wannan abun alfazi ne a ruwan hakan ya ishi mutum ya yi Allah ya saka masa da mutum wanda shi jin abul fatih sani samun irinsa abu ne nadiri a musulunci musamman da lokacin jami'a wanda a tun lokacin za ka ga wahajawa yadda suke wa iyayen musu fari da kakannin suna cin mutuncin su amma saboda wajen iyayen ya gwamna su ba sa yi amma tun da Allah subhanahu wa ta'ala ta so da irin su shek abul fatai sana da yi tsaki jariya bisa gane cewa a shi su ma san akan wata sunna masu ke magana ba a daidai nan ina so in ba da labari wata rana jaki ne yana gefe sai ɗan motsa sai dabbobi suka suka ɗauka da gudu kashe na gudu su ma ba su san mai motsa ba sun dai zuƙa ba suka tashi suna gudu zuka falle da gudu jaki yana gudu ba daga har da zaki dama ake sai zai ke ɗauka cewa wani zaki shi ke gudu ba ya naka jaki bai zai gudu ba in da wani zaki kuwa zaki ji tukuna ya a waya yana jiwa da ya ya kan ba da haka wala mu shaka wani fita yi ma wahabiyawa ba ma su ba su ba kan gaje su yi sun gane tunan su sun sunan da suke ta magana akan ta su ma san ake magana a kai ba duka aka gane wa kuma kuma duk basar da muke ganin shan auren ta kai da duk iliminsa yana da malami wanda a ƙarfe yana zuwa gurin musulmi faɗa masa wanda har ka nuna tana da shi wannan shi ma wani abin alfahari ne ba, mun san akan wani mushrik ta shi kusa goshi wajen ba wuce al'adu muna yawan ganin wani ya ƙaunatai sani daga da ta fara shi kusa goshi wajen ba wuce al'adu aga zama da an tambaye ku ai shi ka kawo kana da shi da zaka dogara a kansa kuma da zaka tambaye mu ai shi ne mutum ka wala wa shafahin kuma mu A aga duk me zaka yi a ɗauke dai muna da wani kaza ba irin nan da yanzu ma biya suke ba yanzu suna zaka tambaye su akan wasu tambayar kowa ya sai yanzu mun sani ba sai su fara maka kama kama to yanzu abun nasu da kai gashi nan gashi nan kamar mutum kuma dai an ɗan samu dai kuɗi ne ko ɗan zuma a cikin mai samu ɗan je saudiya ko kila ma daga nan ya yi ta'addanci ne an je aiki ne shi yawon kullum ko wani abu ne je yi ya je can ya dawo nan ya nuna shi malami ne za ka tambaye shi waye shi ne shi bisu ne zai taimaka da ya zo malami an kai mishi ka gani ita ma balantare ko kuma akan malamin da zai fara kuma kasancewa ma muna shi hanyoyi wani abu ne na alhaki a rubutu

This is miracle of what Muhammad Sallallahu Alaihi That is, if you give you a name, if you give children, ah, you will children, I was children, you can with that name. And you know, I you know many more. Most people, the Sheikh Abu Dhabi said, their full name, even the students, عن لأنني لكن كان جعلان هيجيبهم في الناس الابن ناو يريد كل ده في الله أمرني أمرني كما يجنب ذاك وعشوك شك أول فتي ثاني القمح والله to give him the mic to say something out of our mind we now so forth. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على وسلم تسليما كثيرا ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيد أحمد التجاني رضي الله عنه وعن وارث سره على التحقيق بلا نزاع مولانا سادة العنام صاحب الوقت الحاج إبراهيم إياس رضي الله تعالى عنه وعن جميع الشيوخ والمريدين آه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi kamar da aka sani dukkan al'amuran mu kullum cikin godiyan Allah muke na farko ina tafe da ‘yan uwa wanda ziyarar nan tamu ta zo nurun ala nurin akwai ɗan uwa Sheikh Abbas Sadauki wanda ma'aruf kowa ya san shi za a ga yadda ake gwagwarmayar da'awa tare da shi sannan ga ɗaya daga cikin yan uwa wanda muke tare da shi ɗaya ne daga cikin ɗa na mu a ɗariƙan tijjaniya wanda ake kiran shi da saidi mahadi a garin guru kun san a garin guru muna da manyan shehunai guda uku muna da zulma harifi sheikh ibrahim radiyallahu anhu sannan kuma muna da mahaifin wannan Sheikh Usman al sannan kuma eh al shi sannan muna da kuma Sheikh Muhammad al Sani mahaifin Ashek Gwani Ayuba to da ma dai sauran shehunan mu duka akwai su domin ta wannan tattaki tare da su a alhamdulillahi domin mu zo saboda dalilai kamar haka na farko mu zo ta'aziyya ta'aziyyan nan na mahaifiya zuwa ga wannan babban jarumi kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu shi muke alfahari da shi a ɗariƙan Shehu Tijjani kuma muke alfahari da shi a duniya wanda idan an ce kowa ya ɗaga kayan gidansa za mu ce to za mu ɗaga maka yaushe mu ce kai ina irin naka wanda wani mawaki yake cewa iza balagal fitama lana sabiyun takhirru lahu aljababiru sajidina wato idan aka ce mu yaro a cikin sujada to shine abin da yake faruwa da irin wannan ɗana mu da Allah ya bamu yonshek wanda ya zamana muna alfahari da shi kuma wannan baitin ya gaskata a kansa da iza balagal fitama lana sabiyin da khiru lahu jababir sajidina in yaro ya isa yayi a cikin mu manyan duniya suna faduwa a gaban sa ba kwa ganin wasu wanda ake ganin wuyan su ya kai yanka a wata tafiyar in sun zo zaka ji sun ce wallahi tallahi babu yanda aka ce annabi bai kai shekara arba'in ba yana da'awa ya zo yana da'awa yana wa'azi kowane annabi sai ya kai shekara arba'in ake turo shi ya fara wa'azi ana ganin shi fa wannan kuɗi ne a cikin su ya rufe kofa daga cikin irin masu gajeren sai shige ce masa to yanzu ya rabi da qala inni abdullahi atani alkitab wajalani nabi wajalani mubarakan aina ma kuntu وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا kai a أبو shi wancan gardin ba gardi irin namu masu karatun allo ba gardi na jiki kawai ya ɗauka cewa ba abin nan sai aka ce to ga ga annabi isa tun yana jariri tun yana jariri mahaifiyarsa yana zanin goyo ta ƙala inni abdullahi ataliyal kitaba waje alani nabiya ya maida ni annabi ne tun yana ɗan ƙarami inda aka bashi wannan da ya shige zare shi da wannan bulalan kun taba jin ya ƙara kun taba jin ya ƙara ko zari aka ce zo baya son zuwa saboda saboda ya sha duka to wannan ba komai bane wannan albarka ne wasu an ce albarkatu mal akabi to wannan idan kun bincika ku binciki hidiman da iyaye da kakanni suka yi wa janabin Allah da manzon Allah an gani da irin wannan ake sakawa bayan Allah Allah tabaraka ta'ala zai saka yakan duba cikin zuriyarka ne sai ya sa wani tauraro to da irin waɗannan aka saka yau mahaifiyarsa nan da muka zo ta'aziyya da ta rasu ta san yadda maulana shubran radiyallahu ta'ala ne yake faɗa ne yace wal mautu la yadurru man qad sada ko bal huwa rahatun liman qad rashada ita mutuwa ba ta cutar da wanda ya dace an mutum ya riga ya dace shi kenan mutuwa sai ta zamanto mai mahutu to yau mahaifiyar sannan za a ji takaicin cewa ba ta nan an rabu da ita ba ta kaza amma wallahi ina gaskata ku gaskata ni za ku samu idaniyanta yana sanyi ta yadda ta san ta bar wa duniya wani legacy wanda har abada ta shiga cikin kundin tarihin da ba za a taɓa daina ambatanta ba duk lokacin da za a yi maganarsa za a yi mamakin su ba a shi ce mahaifiyan wannan kuwa sai an masa addu'a sai an mata addu'a to kaga wannan duwan ta bai zaman to an mansura ba bai zaman to kasa akwai waɗanda suke zuwa su zo su tafi ba ma san sun tafi ba kuma in ba sa'a ba can din ma ya zamana shikenan wa qadimna ila ma amilu min amali wa ja'alnahu haba'an mansura to amma ya zamana an bar wasu baya wanda waɗannan bayan baya ne na gari to wannan alhamdulillah muna gaya muku ba wa iyayensa kaɗai ya zama abin alfahari ba na farko abin alfahari ne wa dukkan musulman duniya gaba ɗaya kai abin alfahari ne wanda ma ba musulmi ba saboda Allah ya ce wa laqad karramna bani adama ko to wannan takrimi ne na dan adam kaga yaro kaman wannan Allah ya masa irin wannan baiwa takrimi ne takrimi ne sannan kuma takrimi ne wa musulmai to kun ga anan zaka gane ashe cewa ba ko bane a musulunci a ga wanda kake ganin sa karamin shekaru amma yana dawa saboda yanzu muka ji annabi ayar annabi Isa yace wa ausaini bis salati waz zakati ba dun tahiyatin yana jariri da shi kuma yan shek za a zube shi shekara nawa kaga annabi Isa tun yana jariri to sannan in ka zo Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu tun yana dan shekara bakwai Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya haddace alqur'ani haka Maulana Shehu Ibrahim wanda ma Shehu Ibrahim yake faɗa faltaji alal himza kitabi kalkari karamati ila liqa'i kal aziz ji Ibrahim yace Allah ka maida karamata a cikin almajirai na ya zamanto haddan alqur'ani shine babban karaman har zuwa ran da zamu haɗu da kai wannan yana ɗaya daga cikin abin da shiwar yake faɗa radiyallahu anhu wani baiti wanda ba zai iya halarta mun ba shiwar yake cewa ku tambayi alqur'ani ku ce waye makarantansa alqur'ani zai huta ni da almajirai na ya ce mu ne makarantansa in ji shiwar radiyallahu ta'ala alhamdulillah a wannan muna alfahari da wannan muna miƙa ta'aziyyar mu Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mahaifiyar yan Allah ya ƙara haƙurƙurtar da zuciyansa mahaifinsa Allah ya ƙara bashi sabati ya ƙara bashi juriya, ya ƙara bashi dauriya na wajen kulawa da shi da ɗaukan nauyinsa yadda ya kamata da dukkan sauran 'yan uwa da ake tare da shi wannan lallai muna wannan ta'aziyya kuma dama bayan ta'aziyya yana da kyau dama mu zo mu yi zumunci saboda shi haɗuwa irin wannan kamar yadda malamai suka faɗa 'yan uwa muridai su haɗu almajiran shi tijjani an ce liqa'ul ahibbati khairu min qira'atil wurud ka haɗu da masoya ya fi a ce ka zauna ka karanta auradin ka ma na lazimi saboda shi aurad na lazimi ai zaka iya biya yanzu wanda bai wuri bai lazimin safa ba zai yi anjima in bai na yamma ba yanzu zai yi anjima amma yanzu duk wanda wannan saduwar ta shige masa to wataƙila ba lallai a ƙara saduwa ba kuma sai daga mai tsayin kwana da sai sa shi wurbi ana biya amma saduwa da masoyi in ya shige ba lallai a biya ba sai in Allah ya so a yi min afuwa wannan yana ɗaya daga cikin a ba abin da za ka yi sayan Allah ya so an yi ta na yi ta so kullum zuciya na yana ɗamfara da nan wallahi lazi la ilaha illa yana so sai sa na ce kai wacce aziya muka a Kano na ce kaga wannan abin ana yau gobe ana yau gobe mu ƙara so to kuma kun san yanayin Kano karfe biyu ma aka sa za mu to muna ba da uzuri akan haka sai zamana gosulo ya yi yawa da sauransu sai sa ko juma'a ba mu samu ba Allah ya ko juma'a ba mu samu ba to ala ayi halin na yi farin ciki yan shek muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya ƙara ɗaukaka kuma muna gaya maka kai yanzu kwallon mu ne a ɗariƙan Shehu Tijjani sannan muna gaya wa iyaye maza da mata su dubi wannan ya zama zamanto musu abun koyi wannan bai da Allah ya yi tabaraka wa ta'ala kai ma in ka nema za a baka na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al yau wannan abun alfahari ne a dinga ganin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne muke intajin irin waɗannan dan haka muna gaya wa iyaye lallai wajibi a tsaya a dinga mana intajin mu samu yawan kaman guda dubu biyar a zaria insha Allah a yi ta samun su a ko ina ya zamanto Allah yana alfahari da mu manzo Allah yana alfahari da mu insha Allah sannan zan ɗan yi taliki kan abu guda ɗaya saboda muna kan hanya a insha Allah talikin da zan yi maganar da biyu na batun ƴan uwa ƴan uwanmu a Maiduguri da wannan abu ɗazu babu shakka da safe ban san ko kai ne ka kira ni ba karon kallon ko waye. yau kai ne ka kira ni kamun bayanin abin ko akwai abin da yake faruwa a Maiduguri wanda abin ya ƙara faruwa kwanan nan a kashi Borno kashara ne ko ko state university ɗaya daga cikin university gombe din nan ne sannan dama ya sha faruwa ya faru a nan ab nigeria ma a kano buk wai sai kaga abun mamaki mutum yana da awan la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana cewa shi musulmi ne amma wai bakin cikinsa in an zo an zauna a da'ira ana la ilaha illallah la ilaha illallah shi kuma a lokacin shaidan yake motsa kai ka san wannan wannan sharrin da aka nufa da shi ba kankani ba wallahi ana la ilaha illallah in ba mun zauna ba ma zuwa muna shehu tijjani shehu tijjani ba ma faɗa ba ma zuwa muna shehu barai shehu barai la ilaha illallah muke karantawa astaghfirullah muke yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fati lima ubulika maganin mayu ita muke wallahi ita muke yi lima ubulika maganin mayu rana da ke ta tasowa ganan kun san an yi ta duburbura a ƙasar nan kwanan nan mimbari mimbari ya cika da giwa ka dinga yi al'adar ke da salatin jima'i to dai alayyi halin to wai wannan ne ba sa so to abin da muke faɗa kuma kullum zaka ga ana cewa a Najeriya akwai a wato freedom of religion yancin addini kowa ya abin da ya ga dama akwai kirista a ƙasar nan ba matsa mai ba a duk jami'o'in Najeriya ana ba su guri suna bautan su akwai wanda ma ba su da addini suna zaune a cikin jami'o'in ba a ce musu komai ba masallacin nan da aka gina a cikin jami'o'in nan ba ba ba muntada bane ko Rabi'a na Saudiya ta ɗauki nauyin gina masallatan nan. Gwamnatin Najeriya ne aka gina da kuɗin Najeriya. Wai yau kuma sai ya zama da wai ana zuwa ana hana ɗan Najeriya ya yi practice ɗin addininsa ya zama da cewa yana yin abin da ya fahimta a madaunin shi ne addini. Kawai sai a samu wani ban fahimci wannan abin addini ba baka fahimta addini ba yalla ala barkatin na je kamana. kofar wutan a buɗe take je ka shiga ba wanda zai hana ka mu da muke ganin muna da makullin da zamu kulle kofar wuta da la ilaha illallah da istighfari kamar mu yi abun to amma sun saba da wannan abun sai kaga yan uwa abin da yake faruwa kenan sun shugabannin jami'an su kuma an ji ai ta razana su da dangarallun wanduna da abin nan sai kaji suna cewa a bari a bari a bar la ilaha illallah da wani dalili ake wa yan Najeriya ake mana irin waɗannan abubuwa to anan ni kafin na fara kira wai zuwa ga shugabannin jami'o'i kaza kaza wanda zan fara kiran su yan dariƙa a nan ne muke so a yi karatun Tanusu. maganan nan da ake faɗa wasu suke ganin ana zafi wallahi tallahi wannan magana haka take idan mutanen nan suka samu dama wallahi sai sun hana ka yin wazifa a gidanka ba a jami'a ba ai abin da ya faru kenan da kun ne ya yi mun ji labari da yaro Usman Bauchi da kansa wani lokaci da aka yi Maulidin Shehu Jihar da shi Ibrahim a ya faɗa kafin ma ya faɗa za ku ji ana bada labari a nan sakwato lokacin da su Sardauna suna nan suwaye an kai matsayin da 'yan ɗari sai dai su ɓuya su yi wazifa In kun ji ana kun kulle ƙofa daga an kama kuna wazifa gwamnati za ta naɗe ku ta je ta kulle. Amma yau kaga yadda lamarin shehu ya zo abu ya bunƙasa. ta yanda in ka shiga gari in an ce malamai sai dai a kawo ka gidan almajiran in ana neman manyan gari a addini sai dai a kawo gidan almajiran sho to wancan wancan faɗan da ta faru da ne da ake hana malamanmu da aka kama su aka dake su aka ce lokacin ai aisho tijjani a ɗariƙarsa babu shan taba ta babu shan taba sai a je a nuko taba garinta a samu ɗan ɗariƙa malaman ɗariƙa ana tura musu suna sha an yi wannan a ƙasar nan fa an yi wannan Kun ya girmi kaka duk wannan sani to shine yanzu ake so a dawo da ita ta hanyar hana mu wazifa a jami'o'i sai dai kun makara wallahi kun makara wallahi ko gwamnatin Saudiya ce za ta karɓi mulkin ƙasar nan ba ta isa ta hana mu wazifa ba a to muke zuwa harami mu yi muke zuwa masallacin annabi mu can fa wanda ake ganin wahabiya duk da dai alhamdulillah ya kamata mutane su sani mun kwace Saudiya yanzu wallahi ba wahabiyanci ka faɗa wa kowa wallahi in mutum ya yi musu ka tambayi su des shekarar da ta shige da bai maulidi ba da ya bar limancin harin ke dolensa ya haukan kan ga tana kallonsa ya wai ce wuri da lahuda falka ina tudiya'u wa famu zamani tabassumun wa tara'u aka yi faɗa yau ba da ya ce wuri da lahuda malar watan maulidi ya zo an haifi annabi muhammad shirya an haife shi falka ina tudiya'u duk alkaunu ta ɗauki haske wa kuma zamani mun wasa sana'u malam ko ina zamani sai dariya yake al'umma sai cikin farin ciki suke da komai haka haka limamin madina shi ma ya hau cewa ya kamata mu ne yan madina mu ya kamata mu dinga farin ciki da al'umma annabi to abin da yake akwai yan uwa kullum muna faɗan wannan waɗannan mutanen aqidar su shine babu abin da suka ɗauka su a tunaninsu addini sai abin da suka yarda da shi kai ka ce salafiyanci zaka yi muka ce ka je ka yi salafiyancin ka ba mu hana ka ba ka ce dan galawandu duk zaka yi muka ce sake namu za ba wani abin da zai sa ka ruka takura muka ce ba kwallo za ba ba ruwa za mu kwaba ba ka ce mana dole sai mun dan galawandu hadisi da ka fahimto shi an ce a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dage sitara muka ce maka wannan hadisi muqayyadi ne amun ne amma urida bi khusus maksusun ne amun ne maksusun saboda an samu wasu sahabban sun saka kayan su an samu sai na bakar ya sake tufafinsa to abin da muke faɗa mu mun ce za mu yi wasiƙa na me za a hana mu ta da hankali aka yi ta da hankali aka wanda yana yin ɗana bom ne ba yake so ya zo ce wasu za su ta da hankali da wasiƙa to wannan abubuwan da mu muke faɗa gaskiya muna faɗa waɗannan abubuwan wajibi ne wajibi ne mutanen mu su tashi su nemi haƙƙinsu ba ta hanyar rikici ba ba ta hanyar faɗa ba amma ka tashi mu tashi mu nemi haƙƙinmu haƙƙin nan kuma da zamu nema sai mun waye amma akan abu ɗaya, zan ba da wata kissa a nan tsakani da Allah wanda wannan kissan an gaya miki ita yana ɗaya daga cikin abin da dole irin wannan sai mun ware shi a gefe a university Maiduguri da ake magana ake wannan magana Maulana Musa al-Fathi radiyallahu anhu shine ya je ya buɗe wasifa lokacin a cikin university nan gurin da maulan mushewa radiyallahu ta'ala anhu ya buɗe wasifan nan ana yin wasifa sai ya zama na ƴan uwa da masoya sai suka ce a gurin za su zauna da suka zo suka ce a gurin za su zauna aka zo university na ta girma ga masallatai ana yi a cikin a jami'a a yi a can a yi a can maimakon a tashi mu ma mu je a bamu wani masallaci sai suka ce a gurin da shi ya buɗe a nan za su zauna kaga wannan fikirar ba daidai ba ta yi ba wallahi da mu shu'ab al-fati radiyallahu ta'ala an yana nan zai ce wannan wani irin abu ne shi ku jukkar masallaci kai ta kai a yadda ake ba mu labari sai da suka zo aka samu aka samu wasu yan uwa aka gina masallaci a gurin sai aka ce musu ga masallaci nan gurin muna son ku yi hakuri ku ba mu shi za yi wani abu ko koma ci a'a mu a nan shehu ya buɗe mana wasifa ba za mu tashi mu bar da'iran nan ba karshe jami'a ta zo ta kore su za ta yi gini a gurin kafin kuma su koma can masallacin su waɗancan aljihun bayan sun karɓi masallaci. sai ya zama babu biyu babu ko zero to kun ga waɗannan abubuwan dole sai an waye a kansu. tsakani da Allah dole za a gyara kai ka san maulana shawul fati a irin wayewansa ba zai taɓa yadda da wannan abun ba ba zai yadda ba yana zuwa zai ce ha ku tashi ku je ba dan na bude muku a nan kai da ake son yau an bude maka a wani lokaci a ga an bude maka a can an ka bude a can ka bude a can abu ya girmama to da haka dole za mu sa irin wannan kuma yan uwa da waɗannan abubuwa da ya faru da su insha Allah mu dai ba za mu bari ba za mu yi yin magana za mu bi hanyoyi tun daga kan manyan mu jagororinmu da wanda aka sani manya duka za mu fita kansu za mu ce to ga abin da yake faruwa kuma a shiga kun sa abin da suke so so suke wata rana a ce ka tashi an zo ana wazifa sai a ce ka tashi ka yi faɗa kun ji wa wani ciwo sai a ce to kun ga dama ai rikici ake so kun ga tun da su sun saba zubar da jini a gurin su ba wani abu bane to mu muna gaya wa yan uwa karka yadda kai rikici ba fada la tashtumu abadan la la tadribu abadan la tashtumu abadan wa in duribtum fa sabran innakum ji shi shobrai ba zagi ba duka mu ba za mu zage ka ba ba za mu dage ka ba in kuma mu kada ka ma ba dariƙa ka taba ba sai mu ce kana da ka in na ga dama ne ba zan yafi maka banci Allah ya saje ka ba damuwa je ka amma in ka taba kuma dariƙa to a nan kan malaman ka ma ya sun ta. Ya wannan gaskiya ne yawwa wannan ma malaman ka za mu lugubita su wannan shine magana ta gaskiya to muna ba da shawara magana ta gaskiya an daɗe ana yi wa 'yan ɗariƙa wannan cin kashin a wannan ƙasa ana yi wa 'yan ɗariƙa wannan cin kashin ko muna ba wa 'yan uwa shawara mun san timsan tana da kyau lallai a riƙe ta amma kuma 'yan uwa su dinga shiga ƙungiyar NSS ɗin nan da ake shiga saboda in ka shiga zaka je ka yi registration a cikin jami'a fa sai an cire musu kuɗi a kuma kuɗinka to ku ya ku shiga ku shiga An ma kuka ga za a yi kun yan taware mun yadda ku yi a taware ku buɗe yarsis na biyu kuma ku ce gana ku gana su yawa idan sun gani in sun ga suna so ba su son a samu function sai su ce to a zo a yi 50-50 in an yi 50-50 ya zama na in wannan shugaba ne mu a ba mu mataimaki da sakatare in mu ne shugaba a ba su mataimaki a dinga yin zaɓi zaɓi amma ba kullum kawai ya zama na mutane da ɗan dalilin do kullum kullum kuna takura wa mutane ka san yana daga cikin wa wanda ya a biyu ke aga mike zuwa ni har na gama biyu ke ba mu samu wannan rikicin ba gaskiya har na gama dan ni ina ganin an samu wannan rikicin to ban sanya za a yi ba kila ya ce mutum ko zai bar makarantar dan ba su yi ba kuma muna zuwa mu je mu zauna mu yi zikiri mu yi zikiri mu gama zikirin juma'a mu in mun tashi wani zo wani ya zo ya ce wani jan rawani ya zo ya je wa mutane sallah ce kai ku tashi mu tafi mu je wani masallaci kuma mu suke nan mu a gurin su yi sallan su tunda su an ce su su limancin suke so su yi kazan dai zala da kaunar limanci to kai ko baka tura shi ba shi yayi yanda ka san bala'i kuma annabi ya hana wallahi to Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu kuma Allah ya yawaita mana irin su ni na ganin yonshen ne ko bikshen ne ya gabata a ce <laughs> wallahi ko da yake eh, eh, wannan sai mu ɗauki yaushe ɗin a mazaunin tashiri ne littafi eh to muna tare da shek Abbas shi ma na san insha Allah tabaraka ta'ala za a gabatar da shi zai ɗan ce wani abu bayan wannan kuma insha Allah tabaraka ta'ala za mu ya za mu nade saboda mu kama hanya insha Allah Allah ya taimake mu dan Sheikh muna ta'aziyya mahaifi Allah ya gafarta mata mahaifi Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara wa rayuwa albarka rayuwa dai ta yi albarka amma Allah ya ƙara Allah ya ƙara Allah ya ƙara kuma muna alfahari da kai ƙwarai da gaske muna alfahari da kai muna alfahari da kai muna gode wa Allah da Allah ya ba mu kai domin zaɓi ne na Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama sai ya ba wa amma mu Allah ya ba mu to mun gode wa Allah akan haka mun gode wa Allah wa sallallahu wa sallam wa ma ala sayyidina wa maulana rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. الله اكبر ما شاء الله اليك إيه بسم الله زو بسم الله زو زو زو زو الله أكبر ما شاء الله الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ما شاء الله أنا ما كنا دعوسا Are you speaking Hausa? Yeah, I speak Hausa, but not fluent. talk not fluent. Okay, please. So, what is your name? My name is John. John. John. Your name is John. Before. Now, do you have a name that you prefer to use it as a Muslim? Yes, I have a name. Hey, which name do you want? Uh, I've always liked Abdullah. Abdullah, this is the name that uh, our Prophet sallallahu alaihi wasallam used to call himself, and even the Jesus before the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to call himself Abdullah. We just recited a verse from the Quran where Allah Ta'ala said, Qala inni Abdullah. The Jesus said, said, I am a servant, true servant of Allah, Abdullah, a true servant of Allah. So we really we are very happy and um, we really appreciate what you did. Now I'm going to give you the Kalimat Shahada. Kalimat Shahada. I will say it and you will repeat after me. Understand? MashaAllah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى أن عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ألقاها إلى مريم إلى مريم لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alayhi wasallam. Now you are brothers. You are our brother in Islam. Congratulations. Congratulations to you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shabbos. Alhamdulillah. You're highly welcome. You're highly welcome. Alhamdulillah. You can sit there. Inshallah. Alhamdulillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. farko suna yin Allah tabaraka ta'ala ya sharrafa wannan sama'a samu samu su alhamdulillah kuma ana ta da su ke da ta شر لكم أن تكرهوا شيئا وهو خير وخير din ne wannan at-ta'khiru at-ta'khir Thank you. aka kunna mana talabijin so da aka fi aka samu karatun shi muna zaune ni da sharif muna ta saurara to Allah ya sani ni da sharif na ce ai ba wannan ba yaro bane har muka baro na ce ba yaro bane na zaci yanayin halitta sai wallahi wallahi da na ji karatun muka so sai na ce wannan ba ba yaro bane <laughs> wallahi tallahi ka nace da Sharif Ahmad nace ba yaro bane nace ya sannan yadda nace a cikin to wallahi haka na faɗa muna garin Tanis nace yanayin halitta ne irin wannan halitta akwai ta nake ganin wannan karatun gaskiya kamar ya girmi wannan wannan eh to amma al'amuri ta na gan shi a masallacin shuɗa rubuci da muka zo muka zo menene maulidin facebook connect din nan to na gan shi na ƙara tabbatarwa to amma karatun da yi a gurin yana shiga matsaloli na usulul fiqi muna tare da shakka bakar madatai muna ta uhun a baya Abun yana ba mu sha'awa to abu ne to idan kana cewa akwai masa'il da za a yi mutum kamar wato ka san akwai wani da shi shek abul fati mai karatun a kunkuturu a cikin mutanen Ta da kawai wa a tura ma irin wannan ka faɗa ka faɗa to sai malam madaci ce to wannan mas'aloli ne na usulu kuma wanda su ko ba wai iya ka fassara ka ja ba a'a sai ka fahimta ka san ahalari yanzu zaka iya zuwa ka ce wani kiburu da girman kai wani ya'u da wani udu an ce ne udu ne baka sani ba to shi ko mas'ala ta usulu ba wannan zaka yi mata ba sai ka fahimta sannan zaka iya fahimtar da masu sauraron ka to da na ji wannan a gurin ni na ganshi na ce wannan al'amari ne na baiwa zalika fadlullahi kuma yuti man sha. abu na ƙarshe batun sha'anin wazifa a jami'ar Maiduguri da shauran irin gurare da muke fuskanta wannan babu shakka akwai raɗaɗi amma wanda yake ƙara tabbatar da tafiyar mu ta gaskiya ce yau shi ne yake ƙara tabbatar da tafiyar mu ta gaskiya ce irin wannan harin yau irin wannan kiyayyar irin wannan farmakin ai sayati zamanun ne al'akhiru fihi bi dinihi kal qabidi alal zaman da wani zamani ne wanda duk ya riƙe da su to kamar ya rike garwashin wuta haka muke wato haka muke tijjanawa a wannan zamanin duk wani da yake cikakken batijja ne dan faida a wannan zamani wallahi kamar yayi bugu da garwashin wuta ne saboda mu hari ne ta ko ina, abin da yasa kuke ganin mu a cikin hay'ar da ake damun mu tas lafiya yau zero tension wallahi dafa'i ne na bayan Allah yawwa addu'o'i ne na shehu tijjani da irin ramanonin da aka masa da irin ramanonin da aka yi wa shehu ibrahim cikinsa da cikin mabiyansa billahi azam ne ya sai ya ce ramoni wa mana lu muradin ko sun ko dukkan sun wa inna ni bi sirri muqaffa la yuhaddu bina'i yawwa sun jefe amma wasu sun maburin su ba kuma ina tabbatar muku da sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a rushe gini ba ina tabbatar muku duk wanda aka ce ba wannan tafiyar ta Maulana Shehu ba wallahi rusa ka kula ake fa in lam yakun man yazkurullah zalzalat zalazil sa'atin wa nadar muwazzil mu suke cin alfarman mu ba dan haka ba tun an tashi alkiyama saboda haka wannan takurar da matsin a jebe mu da shirka a jebe mu da kafirci a jebe mu da bid'a a jebe mu da wannan a jebe da wannan sannan kuma a zo a hal a yi abin da muke yi domin gani shi ma za a hana mu ba za a bar mu ba amma mu kuma duk mun daji yanzu su waɗannan ɗin da aka hana su a jami'a sai suka je bakin wannan ɗin bakin ɗakunan su suka yi da'irar su suka gabatar da wazifa su to a za a yi ba za a daina ba in an daina kuwa to a tabbatar israfilu zai rusa kaho Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu wannan tafiya ga barka annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Eh, zai addu'a eh zai addu'a a yi tambayar sai a yi tambayar sai addu'a hmm. yau ga sai

sanadi a kan sallah a bikin ne zoyoyi abbarbari guda biyu na sujjada sai sai dago zuwa zaman tafiya zamanin da ya dago zuwa zaman tafiya akwai wannan dan rubuta na Allahu akbar da kuma Allah Allahu akbar ce gaba ɗaya wanda na ga wasu suna yi maimakon ya yi ruku sujjada ya taso ya sujjada ya taso suna mutai na Allahu akbar kuma Allahu Akbar sai ce muke so shi yake bambance mu da wanda zaɓi za mu zauna a kansa saboda wasu suna ba mu wani wannan zaɓuɓɓuka da ke cewa misali in ka taso zaman tahiya ka yi misali zaman tahiya in za misali ka taso daga sujada za ka yi zaman tahiya sai ka ce Allah a koke na fahimta akwai waɗanda suke ta san aka akwai waɗanda suke ɗan yin ɗan ja jin tana ba da alaman cewa zan zauna wasu kuma ba sa yin wannan jan kawai sun zo sai su ce Allahu akbar to inda wani in bai saba ba sai ya miƙe eh to masha Allah to alhamdulillah wannan yana ɗaya daga cikin a wannan yana daga cikin abubuwan da babu shakka na taɓa jin wani malami wanda ba zai halarto mun ba daga mutanen Tunus mutanen Tunus yankin al-Maghrib al an mai tambaya irin wannan yanda kai kewa mutum ya taso zai ce Allahu akbar to amma istar wahawa mala cewan yadda su zaka ji mutanen namu dan sun tashi kun san sallolin da dama sun dan bambanta da namu da yawa sun dan bambanta da namu da yawa to amma dai abin da yake akwai shine ba laifi bane dan yin wannan Allahu akbar ma'ana saboda saboda a lokacin wannan mamu yana ɗaukan fikiran cewa wannan Allahu akbar din ta sha bamban da wanda kake cewa Allahu akbar ya san zama zaka yi to sai zauna amma ba haka ba wannan yana daga cikin abubuwan da yake kawo mutane iskali yake kawo mutane ruɗi dan haka ba laifi bane in an yi wannan yana ɗaya daga cikin dalilin qadiyyar yadda zaka hada ta shine qadiyyar jinsatul istiraha jinsatul istiraha zaka ga idan mutum bai saba ba in ka zo ka tarar da su su suna yi kawai daga an zo an sai ka ga mutum ya zauna kai ma sai ka zauna kuma sai ka ga kuma ya miƙe sai ka ga ka samu tashwishi a cikin sallah sai ka ka samu tashwishi a cikin sallah to wannan yana ɗaya daga ciki a abinda malamai suka faɗa irin wannan yi saboda mamu da yake yi ya samu nutsuwa ka kaddara yanzu misali mutum ne ya zo sai yake bin sallah tunda akwai sallar da ake yi musamman mu a malikawa muna tafiya ba laifi ba ne za ka iya bin liman ko da ba ka ganin sa matakan murya yana iso maka ko da sahu bai haɗu ba su daga cikin malikawa suna tafiya kan haka to lokacin da kake bin nan sai ka zo ya ce Allahu akbar ya za ka yi ka gane wannan Allahu akbar din na ruku'u ne ko na sujada ne ko na miyi ne ko na zama ne amma ka ya ce Allahu akbar ba sai an gaya maka ba ka san zama zai ka san zama zai to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yana da kyau a wajen salloli a kiyaye za ka ga su ko a sallah za ka ga yadda suke yin ajanu mutum zai tashi suka ga yayi ya dunkula hannu wajen jinsatul istiraha ga mutum ya zauna waɗannan duk waɗansu abubuwa ne da aka shigo da su hikimar shigo da su don a rusa mazhaba a rusa mazhaba amma malamai da suka harrare mazhaban su suka tafiyar abubuwan su na ilimi suka tabbatar da abubuwa na ilimi ba sa tafiya akan haka ba sa tafiya akan irin waɗannan abubuwa da haka ya kamata mutane su yi takatsantsan sai sa za ka ga mutane yanzu batun sallah ana cewa za a shiga sallah mutane ka san yanzu muke hira da shi Abbas muka ce mun shige wani masallaci mutane sai suna yin sallah kamar suna biyan Allah shi. Allah Allah kake na yi na hutu sallan wanda manzo Allah yake cewa almusalli na ji rabbahu mai sallah yana ganawa da Allah da Allah kake munajati ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waju'ilat qurratu ayni fi sallah an sa sanyin idaniya na a sallah manzo Allah yace arihna bi haya bilal samu mu ji daɗi da sallah in an kira sallah zaka ga manzo Allah karsashi da annashuwa da nishadi to amma yau mutane sai kaga ana yin sallan kaman ana biyan bashi ana yin sallan dan dole sai kaga mutum ya tashi kawai ya biyo ina ne masallacin da suke karfe 12 biyu dan uwa saboda Allah da annabi idan ishtadda al-har fa abridu an salati fa inna shiddatal har min fi jahannam a baka annabi ya faɗa ba in rana ta kwalle manzo Allah ya ce ku sai ku sai sai ta sallah ku saisaita sallah yace wannan numfashin ranar numfashin jahannama ne ji manzo Allah kuma za ka ga mutane masu zuwa ko sallar juma'a za za su je titi in za ka ga ya faje bai sallan ya san shi ma ba gaskiya yake ba biyu sai ya kai kafa goshin sa akan titin lokacin har liman ya gama sujada yana yi sai yana dofa na yana da ya dan dago ya dan dago dole ne jira mana kai sallah lokacin da ya kamata garin gaggawan cewa kana son ka je a salatu fi awwal waqtiha kuma sai ka je kai sallan kuma ko lokaci haɗin bai yi ba kaga batan bakatanta da ya kamata mutane su yi wa su yi taka tsantsan za ga abin da yake faruwa mota yanzu za ka shiga sai ka tabbatar direban nan ƙwararre ne ya iya za ka bi shi to amma kawai sai ka ga mutum ka zo ka shiga motanka motansa na imani ka ɗauki imaninka ka bashi kawai mutum yana sallah kawai ka jawo mutum Allahu akbar hakikatan ana kyautatawa musulmi zato amma daga yanayin hay'arsa da sifa sai yasa magana ta gaskiya mu muna bada shawara wannan ita ce gaskiya an gaje ka ga mutum kawai ya ga dan galawandan nan kaga kamannin sa bai maka ba kawai kai sallan ka kai kadai kai karka bi su kai sallan ka kai kadai kawai ka samu nutsuwa saboda sallan ba to komai sun canza komai sun canza wallahi sallar su ba irin na yanda musulmai da manzo Allah yake suke yi ba wallahi da haka suke yi ba wannan ba muna faɗa dan mu soke su ba wannan yaqinan ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin su annabi ya gaya maka sosai ni akuwa akarmakallahu akwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin su amma manzo Allah ya ce ya haqiru ahadukum salatahu ma salatihi in ka ga inda suke sallah yake sai ka raina sallah ka ga mutum ana dan sa hannun nan anan shi a wuya ma a makogarafi a jihanin nan ne haka wannan duk ba dalili bane ba Allah ya Allah mutane su sama wa kansu lafiya ba daidai bane kar ku dinga zuwa kuna daukan kuna daukan kuna daukan eh, eh, eh, abubuwa na imanin ku kuna damkawa a hannun mutanen da a hannun mutanen da ba a san ba a sanya suke ba da sauransu wajibi ne wajibi ne mutane su kiyaye da haka mala a wancan ba laifi bane suna yakan abun man sani suna yaka amma ba laifi bane an gane ba laifi ba ne dalili kuma shi ne kamar yadda na gaya maka mu a malikawa za ka iya bin liman sallah ko da liman din nan baka hango shi matakan muryar sa tana iso ka kamar yanzu ka kawar da Rabi su fika nan wani yana ƙasa to zai iya bin liman baya ganin sa to idan ya zo kawai kana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka kana cewa ba zai iya gane sujada ka zo wajen sujada ne ko wajen ruku'u ko ka zo wajen tafiya ba ba zai gane ba dole sai da wannan ilmi mala kuma wannan imalar ita ce hikimar da kake ganin ana samu a ake samu a cikin alkur'ani zaka ga ana sa a samu madda a samu kaza wanda in a wajen qur'ani ne lafiya kalau zaka faɗa bunka. amma a cikin alkur'ani kuma sai ka ga kaja ka fahimta saboda ado wa alkur'anin haka kuma ka'idan karanta shi yake hakan an zo wajen sallama gane kuma kar mutane ku dinga zuwa abu na biyu na zuwa kana zuwa masallacin da kana ta nan ladanin akwai murya Allahu akbar kana zuwa kai ka kiyaye ka tafi wannan Allahu akbar a nan ne gaskiyar take wallahi wallahi ba ta na na ba eh, ina kallon wannan mahaukacin gwamna na in bidiya za ku sun zo sala suna astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar to a shari'a yake so kai in ba ka ji astaghfirullah ba irin wannan duk alheri mutanen nan sun raba mutane da shi ku kiyaye za ka ga mutum ne ya ce in kai sallah sai su ce maka ai kana yin sallah ba addu'a ka watse ka tashi liman kada ya juyo ya salati goma ga annabi bid'a ne da alheri sai sun raba ka da shi ka lura in ka je makabarta kuka ɗau gawar ku kuna kaiwa sai su ce kuna tura gawon kowa ya watse addu'a bid'a ne ku bari su in kun tura su ku watse don Allah kar ku musu addu'a ku bar su su da halin su amma kai in ka sa gawanka ka tsaya kai mata addu'a da kyau ku yi addu'a ku haɗu ku yi addu'a jama'i ku yi Allah tabaraka wa ta'ala yana son haka na saka za ga duk haka ake ta yi zamanin ya zo da wani irin abubuwa ana ta raba mutane da imani kuma babban makamin shaidan ɗinka kun ga wannan ku rike carbin ku rike ɗariƙa da kyau wa billahi la ilaha illa huwa ina gaya muku hanyar tsira ce wannan kwaɗe carbin nan salatin nan da istighfari da nan lambau da aka tsora ma akai ita ce hanyar tsira yanzu fitilu sun zamanto ta tasaƙaf suna faɗowa fitilu kawai suna zuwa ana kidnapping ɗin imanin mutane da sunan addini ya ishi masu hankali abin da yake faruwa yanzu in dai Allah kake so ba kuma shedan ya riga ya tarko ya kama ka ba za ku ga abin da yake faruwa ya su yanzu suna ta cin junansu to waɗannan mutanen yadda suke cin sunan su sune zaka dauki addini a gurin su zaka yi uwa kowa ya rike carbin sa wazifa za a yi da kai ka je ai wazifa kar ai wasa kar ai wasa da wazifa ka rike lazimin ka da safa kai lazimi da yamma kai lazimin ka in an zo wazifa ka shiga kai wazifa kai ta addu'a ba a wasa da addu'a yanzu kul ma ya abukum kul ma ya abukum rabbi laula du'a'ukum ta addu'a ku ta addu'a kai istighfarin nan kai salatin annabi yanda shi Abbas ya ga muku yanzu wallahi arzikin ku ake ci ba su sani bane arzikin istighfarin nan da la ilaha illallah suke ci wallahi suna kokarin su kawar da mu ne kana kawar da mu kai ma tafiya za ka yi ba wani da wallahi haka tafi arzikin mu kake ci Allah ya dawatar da mu albarka annabi alaihi salatu wassalam أهلا akarau a ina shi ba ta annabi riya ai shi annabi kawai kana son shi kana son shi in ba ka son shi ba ka son shi sai sa salatin sa ma da ake cewa ya baya shiga cikin sa kowane aiki da yana shiga cikin sa banda salatin annabi eh ko da riyan kai in kai sai Allah ya ma goma ka kaddara da riyan yanzu da annabi zala zai zo ganin sai ya ce ka ga wannan barin faranta masa rai barin karanta salati fati dan ya ji daɗi ko bai yadda da ita ba in ji Allah ya mai goma salatul fati shugaban salati eh wannan haka yake wallahi ba zai canza ba wannan ba canji wallahi har gurin Allah haka yake eh shugaban salati ta fi dukkan salati wallahi ku rike ta maganin mayu ne ku yi tai wallahi ku yi tai in kana yi za ka da sirrin alfatihi ma ubulika zai kama ka wallahi zaka ga zaka ga sirrin nan na al-fatih ma ubulika abinda duk ya kulle maka da sirrin salatul fatih sai Allah ya bude maka shi kuma da abinda ka din ka din wani ya zo yana min magana barin barin faɗi wata magana yau wato ka sa akwai sirrin da imani ne kawai ka ji ana yi ka imani ce ka faɗa kai kai yadda kake yi akwai kuma sirrin da ka ga tasirinsa ka ga tasirinsa da kaga tasirin sa ya kake ganin yardan ka da shi to ni salatul fati bayan imani na da ita kuma ganin tasirin ta wallahi akwai wasu hali a sai guda biyu da na shiga da sirrin salatul fati nan da kuke gani da ita Allah ya mata na so biyu tana zuwa aihuwa in aihuwan ya zo sai kamar ka ga ya zo da gardama in kasa nutsuwa malam in kasa bacci wallahi in na rike tarbi ne hakan nan ina gaya maka kafin na yi rawun din zafin fata take aiwa wallahi so biyu wannan aiwanta na farko sai aiwa sai uku aiwanta na ɗaya na biyu na uku duk irin salatin fati ake aiwo da lafiya lauye ka lokaci mun wani mata ba kwaya kake sha kwaya kake sha aiwo da salatin fati kan kan ko mutalaki ko shi ne ya kirkiro shi muna sani in dai za ta annabi za a yi annabi kirari a cikinta to ballantana salatul ibrahimiyya muna sani mun fi yin mu da muke karanta dala'ilu duk jifa za mu turko salatul ibrahimiyya yanzu in ka buka faɗin faɗa sifofin salatul ibrahimiyya wanda albaninka ya kawo albaninka a cikin sifatu salati siga bakwai duk zan kawo maka su da ka kai kuma wanda siga ɗaya sani ba kuma sun ga ɗayan da suke ta kuwa annabi ne ya faɗa da bakinsa mai tsarki ya ce kaza ya ce kaza albani ya ce ba ta daga cikin cibiyoyi mafi inganci mafi mafi daraja wanda duk in kake ta yayin albanin ke ce ma ba ta daga cikin cibiyoyi mafi afdaliya da daraja ta cikin su bata salatin nabi to mu ko ke ɗan ne kirkiro salati muna so ballantana salatin ibrahimiyya amma mu muna maganar salatul fati kai bata fi maka mu kuma salatul fati ta ta haisiya mu muna kallon ta a mazaunin manzon Allah ne ba muna cewa a maganar shoki tijjani bane ta fi magana annabi a maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma malamai kaf ka wutar da kanka an yi ba malami daya ba taɓa samun malamai sun yi ittifaki akan salati suka ce wannan sal dukkan malamai barin ba ku misali yanzu ka ga zan ba ku misali da wannan albani cikin sifar sallarsa da ya taso sigogi bakwai da ya kawo sai ya ce ka je ka duba cikin sifatu da nabi sai ya ce siga mafi inganci mafi kalala yake sigogi ne kaifiya na biyu da na hudu ka koma a sigogi bakwai din da ya kawo na biyu da na hudu zaka ga ba su daga cikin sigogin da salafawa suke karanta na salatin nabi sannan al-imamu nawawi shi ma da ya tashi kawo nashi cikin rawatul talibi na sigar salatin sa da ya kawo salatin ibrahimiyya wacce al-imam an-nawawi ya kawo kan bata daga cikin bakwai din da al-albani ya kawo al-imam ibn hajar cikin fathul bari da ita shi kawo wa riwayan al-imam abu riwayan imam abu hurairah radiyallahu anhu gaba ɗaya bata daga cikin sigogi bakwai din da al-albani ya kawo yake kuma sune sigogin da suka yi hatta salatin ibrahimiyyan malamai sun sassafa wasu suna ganin wannan sigan yafi wancan yana ganin wannan sigan yafi wancan yana ganin wannan sigan yafi almuhim ba muna yi idan mu ce wai mu daga wata salati ko don mu kasantar salati na yanda na ga muku ko dan ne muna so muna so duk salatin annabi muna kaunan su muna so muna bibiyan su muhimmi kar ka zo kana ta wani an same shi yana ta lokacin batun fada salatin ibrahimiyya a ce salatul fati a ce kaza tambaye shi to yanzu kai salatin ibrahimiyya yau kai dubu nawa dubu nawa kuma to ne dubu ai ba je kasuwa ba ke ba ka iya salati dubu kuma kana magana saboda Allah saboda Allah ala ayi halin wanda yake sati Ibrahim ya tai wanda yake wanda yake sati Fati mu ne ita maka je maka tun an ci an ce ƙara dago ƙara dago kuran ko an ce ai hadda cikin tahiyya ma ai salatu Ibrahim ya ke kai ka faɗa kai ka faɗa kai ka faɗa wannan ba maganan malamai ba ne. ba maganar malamai bane salati wa manzo Allah a cikin sallah ma malamai jumhur na malaman duniya 99.9 yin salatin ma ba su ce dole bane ba ba wai salatin ibrahim ko salatin fati ba a in kai sallah ba salatin ma suka ce tayi jumhurin malamai wanda suka dage suka ce dole sai an yi salati su ne shafi'awa shafi'awa suka ce dole ne yin salati to da suka zo cewa dole ne yin salati sun yadda za a yi salati amma sai suka zo suka ce to dole ne da salatul ibrahimiyya suka ce ba sai da salatul ibrahimiyya ba babban malamin makarantar al-imam an-nawawi shafi'i ne da ya tashi cikin rawatul talibi ne yace in ka zo yin salati kace sallallahu ala muhammad yace yayi kace sallallahu alaihi yayi kace alaihi salatu wassalam yayi ko kace sallallahu haka ya dinga kawowa sigogi sigogi yace duk wanda kai yayi to kaga shi a sallah al-imam nawawi a cikin sallah yake faɗa yace in ka faɗa yayi su waɗanda suka ce dole yi salati a cikin sallah to don haka matsala ce kawai wai ka gane ilimi ne yayi nisa da mutane sai zamana kawai mutane ba sa karatu sai zamana ana mai da abu ya zama to hayaniya maganar da malamai ya kamata su yi sai ka ga wani kawai ya gun tsokuninsa kawai ya zo yana wa mutane da ya kamata abin da in baka sani ba ka ja baki shiru Ka ja baki kai shiru wannan shine dai magana ta gaskiya wanda ya salatul ibrahimiyya ya yi didin mu da muka yi salatul fati baka isa ka ce mana danni ba kuma muna ibrahimiyya muna yin salatul fati muna yanzu nan a cikin mota muna tafi littafi ne muke tafa da shi na shehu jibrima radiyallahu anhu zallan salati ne a ciki su kuma muke karantawa muna karanta su da layin kiraji suka ba kuma salatul ibrahimiyya ni na tabbatar yanzu ba muna faɗa don guri ba in an haɗo salatul ibrahimiyya da na karanta tun daga zamanin ibn taymiya zuwa yau wani yawon duniya ni kadai salatu ne bai yana tafi nasu yawa ni kadai tafi nasu yawa ni kadai ka ga min yanda ibn taymiya ya taba yin salati ni kadai to na fi ka karanta Salatu ibrahim kuma ka zo kana cewa wani Salatu ibrahim amma ka ci kawai sai dai Allah ya sauke Allah ya wannan ana da kyau ta riga ya saboda muna amma kuma da na muka matan da lo muka karanta muka sa aka yi constitution wanda yake regulating abubuwa na jami'a aka sa wannan wazifa a cikin constitution din nan na jami'a za mu zauna karfe kaza za a tashi karfe kaza ba tare da neman fitina ba aka rubuta a wannan constitution din na makaranta saboda haka ɗaliban ne na wannan jami'a ya kamata su yi koyi da wannan in suka zo jami'a ta jami'a ce constitution da zai riƙa regulating abubuwan da suke yadda ba zai zama fitina ba wannan abu ya faru kuma lokacin da Allah ya sa muka zo muna cikin irin wannan sai fitinar ko ya faru muna gab da karewa wani a cikin su ya zo kashe fitila suka ce lokaci ya suka ɗauki kalle aka bugi malamin su da ya zaki Shehu Ibrahim aka zo a kori yan uwanmu daga jami'a suka ce to ina cewa ga su sun suka ɗauki kyalle aka ce to kuma ina aka ce yan da aka muke kuma su suka kashe wuta da Allah ya kawo taimako babu inda suka ɗauki kyalle babu inda su kuma aka ba su kashi to kaga an tashi wanwa to haka Allah yake yi tashi ya kawo muku to saboda haka yan jami'a a riƙa yin ƙoƙari ana shiga cikin wannan abu sannan sai na biyu inda shi ya faɗa cewa idan mutum ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dama ta bin adam in qara da illa min salati in mutum ya mutu abubuwa dai guda uku ya rage mishi wannan sadakatin jariya wa ilmin yanfuhu ko an waladin salihun ya rabu to shi wannan mahaifiyan yaro duk ta samu wannan duka guda uku to mu wani yi kokari ko da ta samu guda uku ba ko ɗaya ne kai kokari ka samu ka riƙe wannan hadisi ko guda ɗaya ne ka riƙe yi kokari ka samu sannan na ƙarshe eh, hadisi da yake cewa mara aminkum makaran fale da ku wala yarbu biyadihi fa illa yastati bi bil lisan fa illa yastati fa bil qalbi to yadda za ku shi ne ku taimake mu shi ne ku rika samun mu ƴan uwan mu lecturer zama lecturori a wannan jami'a da duk wani mai hannu ne a samun mu ƴan uwan mu lecturer a waɗannan jami'a kuma a rika ba su shawara da su shiga ciki ana taimakon su har su yi gaba in aka haka da namu a ciki ba za a yaƙi mu ba amma in yanzu babu namu muna baya to ba ban da rabu ɗan uwan mu ba su san lecturer din nan ana ga wahala ne amma a dage a shiga ciki ko kuma ku taimaka a samu mutane lecturer din zai yi taimaka a wannan mun gode Allah ya saka da alheri ba tare da bata lokaci ba zan mai da abu zuwa young chef ya yi ma shehi da sauran baki godiya Allah ya saka da alheri mun gode Allah ya subhanahu wa ta'ala ya ɗan dungulan mu a wannan wuri da da suka yi Ni wanda muka ji ana shi ƙaunar Hansari ya magana kan abubuwa masu yawa wanda akwai wasu kwance-kwance wanda magana ne wanda sai ka bincika ko kaga malamai suka ce a kansu. ما شكاو بكي ثاني وانا اللوكتي عشان يوجد الذي جاء اليه وساله سؤالا في هذا المكان فقط وقد اجابه بالسؤال انهم رجلين قد جاءوا اليه وسالوه سؤالا في ذاك المكان بين انه سيعود للرهاز دون اي شيء ثم اجاب السؤال له في ذاك المكان هذا الشيء هذا هو ما نريد أن نكون مثل ذلك أن نجد السؤال بدون أي شيء وبأي بدون أي البحث فقط في ذاك الوقت سيجيب لك بإجابة هذا هو ما نريد من الله سبحانه وتعالى لأن يدعو لنا الشيخ أو بن حسين لأن يدعو لنا لهذا المكان لأن يخلنا بناؤه لأننا ما انتهينا حتى الآن يجب باقي من الأعمال التي مدحنا به بذلك منذ ذاك الساعة الثانية يقال بالتأتي المشكلة هو لأننا مدحنا بكل شيء دعوتم الله لنا الله سبحانه وتعالى تجعل الوقت ينتهي بكل شيء حتى إذا جعلنا الوقت نفعل ذاك الشيء الذي قلنا في ذاك الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى وكما قلت الشيخ أبو بكر الثاني تتكلم حول أشياء جديدة التي حتى أنا لما سمعتها أدهمت وذكر أشياء كثيرة لكن مع ذلك الشيخ عباس وأيضا أتكلم عنه وذاك الأمر الذي حدث في أي بلد يقال في جبل أجمل إلى نيجيريا لأن هذا الأمر هو في قانون نيجيريا كمثير لأن كل واحد له قدرته بأن يفعل الدين الذي في أي وقت وفي أي مكان كما جاء في سكشن 38 و 39 كل واحد له رأي بأن يفعل ذاك الدين في أي مكان وكلهم من الكفار الذين يفعلون كل ما يشاءون ويقيم أي شيء إلى المسلمين كما قال الشيخ كما قال الشيخ شيخ أبو بكر السعيد قال استمع رجل ينادي الله يقول لا إله إلا الله في ذات الوقت الشيطان سيأتي إليه وتقول أنت لا تريد هذا الرأي لكم دينكم ولي دين هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار لهم دينهم ولكم دينهم ثم ليس هو أسأل نادي الله وما ذلك إذا أي إسحاق ديني وأسحاق رأي وديني أيضا ليس واجبا أن تسأل رأيي ليس واجبا أن أسأل رأيك إنهم قد وتبقى الجن وتبقى الجن إن جئت فلترفع صوتك لكي تمنعني ولكنني سأخرج أنا أدعو إلى نيجيريا بأن يخرج بما قالوا في قانونهم بأنهم كل والد له قدرة بأن يبقى دينه كل ما يريد النقف بهذا الأمر الذي يجري في نيجيريا وفي بعض من الجامعات النيجيرية وقد حدث هذا أيضا في ايدي انا سمعت بهذا الخبر أيضا أن يوجد وقت الذي حدث أمر على اليتيم قليلا وظيفة في ذاك المدرسة لكن الأمر الآن أظن أنه لا يوجد أي مشكلة هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى عليه ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أن نتوفى بهذه السلبة الطريقة التجارية التي أسسها الشيخ أحمد تجان رضي الله تعالى عنه على فائدة الشيخ ابن إبراهيم الله رحمه الفيلة الشيخ إبراهيم الله رضي الله تعالى عنه وهذه الشيخ الكلام إلى الشيخ مهدي يسير الله سبحانه وتعالى

Kalau kita ada di sini, mau ga sha'awa a hannun a zaune babban matsalar shi ne soyayyar nan karfa dan Allah matsalar mu ba wancan yi wato wancan shi ne sai in da jin sa kai a zuciyana saboda ba na wani sai juna isa da Allah ya ce Muhammadu Rasulullah sai ce wallazi na mawa shi da'u don a da kai a kan wannan nake sun ba mu kawai yin gana saboda soyayya ta da yi za ka ga ɗan uwan ka kuna jikiri tare in ba da matsala ka ce kuma da kira da nasu da ka cika wanda a ga wannan da kuma da yawan wanda yin malamin irin ko insani ga Allah ya kuma da duniya shi na barin takaita kar in

Allah ya ƙara buɗe shi cikin lamarin barkan da Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah Allah ya nuna ba dan ɗauki hoto da shi ina so dan tsaya jama'a ta magana wanda na gan daga shafi shafi israel wanda na faɗa cewa shi ƙarfi israel yana ina ba shi wasu kawo zan ce wasu ƙarfafa biyu a ƙarfin lafi ba ko ba ko Thank you. Gracias.